comrade abdullahi yalwa shine shugaban nazarin mugayen ɗabi'u da dakile yaduwarsu a kwalejin kimiyya da fasaha na tata da ali da ke bauchi ya ce kyautuwa yi a yi nazarin ita kanta ƙasar libyar kasancewarta mafaka ce ga bijirarrun mutane sanadiyar rugujewar ƙasar a da da kuma ƙoƙarin da take yi don daidaita al'amura a yanzu to yana da kyau mu yi ƙoƙari mu fahimci ita kanta ƙasar libya da kuma irin mutanen da ake tunanin 'yan najeriya ne da suka kasance a can gaskiyan magana shine daidaito da aka fara samu a ƙasar libya suna ƙoƙarin su rore su daidaita ƙasarsu suke kwashe mutanen da suke ganin cewa bakin haure ne babban arzikin najeriya a nahiyar afirka shine yawan al'umma kuma ana amfani da shi a so yawan lokuta wajen cutar da ita don haka duk mutumin da aka gan shi mai bakan kala yawancin wurare sai sai sai a ce wannan dan najeriya ne kuma da yawan mutane kan fake su ce su 'yan najeriya ne alhalin kuma ba 'yan najeriya ba ne 'yan wasu kasashe ne a nan afirka wanda za su iya zuwa su zama matsala mai ita najeriya kuma dole ne a sa ido hukumomi su tashi mutanen da aka dawo da su aka zo aka ajiye hukumomin da suka kamata da gwamnatocin da suka dace a tabbata na ɗaya 'yan najeriya ne aka dawo da su najeriya sannan waɗanda ba 'yan najeriya ba to kada a basu su shigo domin ana iya samun bara gurbi musamman kasantuwan yaduwan ƙungiyar da ake cewa isis a yankin afirka za a iya amfani da wannan wasu gaggan 'yan ta'adda masu mummunan hatsari a duniya su samu su shigo su samu makafa a najeriya su kuma ƙara dagula mana abubuwan da muke fama da su masana harkokin tsaron irin su malam hamza umar usman ya ce wannan yanayi akwai fargabar haifar da barazana wa tsaron kasa sannan ya ci gaba da cewa ta wannan barazana ce ta hakika ga tsaron ƙasa gaskiyar al'amari shine irin wannan abubuwa ba a ba da kulawa da su har sai sun zo sun lalace gaskiyar magana shine wannan abun ya kamata a ce akwai ido ana da tarihin duk wanda aka ɗauko, kuma in ya zo a shi karkashin kulawa ta security a ga meye take taken sa menene abubuwa in ba haka ba akwai barazana wanda tafi wanda muka fita a baya ta bakin malam Muhammadu Mutawalle irin waɗannan mutane ya kamata a killace su domin gudanar da bincike kan ɗabi'arsu. ta wannan barazana ce ta hakika ga tsaron ƙasa gaskiyar al'amari shine irin wannan abubuwa ba a ba da kulawa da su har sai sun zo sun lalace gaskiyar magana shine wannan abun ya kamata a ce akwai ido ana da tarihin duk wanda aka dauko kuma in ya zo a sa karkashin kulawa ta security a ga meye take taken sa menene abubuwa in ba haka ba akwai barazana wanda tafi wanda muka fita a baya ya kamata wayannan mutane a samu wani guri in an kawo su a killace su a su ma a bincike su da kai inda suke a najeriya din kowa ai ya san gidansu amma bata ne ya to sai a gano gidan nasu a basu wato kar a ɗauki abin kusa a hange shi a nesa kar su zo ba su da tabbacin abin da suke yi gwamnati ba su tabbatar da me suke ba su zo su haɗu da irin mutanen ma da ake fama da su a yanzu saura da me yar kayanka bai zama sauke mu raba ba zai yi tasiri idan kasashen afirka za su ɗauki mataki na bai ɗaya a kan wannan batu abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya